بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da a tawili fi ma'anin tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da hulawar rahmat mun kwana a cikin suratun abin ali imran kuma muna shahi na 123 daidai da inda allah maɗaukin sarki yake cewa fa ta ƙabbala ha rabbuha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبل تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب a bayan bayani ya gabata cewa Allah ya kare Maryam da ita da zuriyarta daga cidan kuma ƙabbala ha rabu ha wato amina hannatu ba maryam ba Allah ya kare hannatu wa rabu ha sai ubangiji ya karbe ta ita maryam ya hannatu bi ƙabulin hasanin da karba wadda take mai kyau wa ha Allah ya tayar da ita nabatan tashi hasanan mai kyau an sha'aha Allah ya ƙaƙata da hulukin hasanan ɗabi'a mai kyau fa kana tambutu maryam ta zan tana da duwa kilayo mai gayi ne kama ya mutul mauludi fil wato girman da maryam kai ɗaya rana irin girman yaro ga shekara to ita uwarta biha umma, ummaha uwarta ta da maryam ga habaru sadanatul baitul maqdis wato ga manyan malamai waɗanda an mahu tsaron baitul maqdis ba da mata ra'ara'at bayan ta tasa wa ƙabal wulad wa a ko kuma a'a da haihuwarta an kate da ita fa ƙala sai ta ce ita uwarta ta dunakum na riƙar da ku hazihin nazira wannan abin alwashi ga ta nan gare ku alwashin da ni ga abin da ya haifar wata na fasu fi hasun ka yi gwagwarmaya kanta wannan ya ce shi za a ba ya ce da ita wanga ya ce shi ka zuwa da ita Li'an na ha minti imamin domin ɗaya shugaban su ta Li'an na aula da masana domin ɗayan masa na muluku bani isra'ila su ne sarakunan bani isra'ila min da dawud alaihi salam daga zuriyar annabi dawud alaihi salam faƙala zakariya sai zakariya ya ce ana haƙo biha ni ni cancanta a bani ita in da ita ko banza li'anna halataha domin ƙaunar uwata aisha binti faqud indi wato kauna uwarta aisha binti faqud tana guna don haka nahi kowa cancanta a bani ita inda da domin a yi ku zama kusa gare ni bisa kowa su kuma waɗannan suna ganin a'a ai tun da ya zama ɗaya shugabata kowa na da haƙƙi faƙalula sun ka ce babu baka ita Hata na ƙasar sai mai ƙuri'a in muka yi ƙuri'a in ka abin nan ka haya mun muna baka to a za a ƙuri'a dama waɗannan malaman suna nan zaune baitul maqdis ba abin da suke rubutu in ba a taura ba ita suke rubutu don haka abinda za mu yi za mu yi ƙuri'a amma za mu ta yi wato kogi duk alƙalin mangana mu na rubutu duk wanda ya sa alƙalami ne ruwa sun kasai da shi to bai da haƙi ga rikata amma wanda alƙalami ne ya tsaye to shi da haƙi ga ya ɗauki maryam ya rikata ya rene ta ban ɗalaku sun kasai wahum tas'ata wa ishiruna su ishirin da tara ila nahar urdun zuwa kurama urdun wa a aqlamahu sun gaje wa alqalum masu fil ma'il jari ga ruwa masu gudu bisa ga matsayar da sun kai ala anna man kafa qalamuhu hudu wanda alqalami ne ya ciri ga ruwa walam ya jiri bilma bai gudana ba da gudana wa ruwa wasa ida alqalamin sai zan saman ruwa wa huwa aula biha yace cancanta da ita an zo an jiwa ƙuri'a wajara a kalamu duk alƙalin mangana mutanen ga duka sun kai ta tahiya sun bi ruwa wasa bata ƙalamin zakariya sai ga alƙalamin zakariya ya tabbata aliyar sama ya kahi eh, kuma ruwa ba su ja ba to an riga an yarda duk wanda alƙalaminsa ya tsaya shi zai taya da ita wa a sai annabi zakariya ya karbe ta wa bana laha gurfa gina mata shigiwa fil masjid cikin masallaci la yas'al ilaiha gairuhu kowa bai taka zuwa garin in ba shi ba shi ma bai tayi inda take sai bisulamin da tsani dole sai ya hau tsani ya tattaka sannan ya yi shiga rufewa sannan ya zo inda take wa idza in yahita a galaka wata sab'atu abwabin zai kuble a kowa bakwai ko wace kowa tana da gambu wa kana ha, bi ha ya zai na zo mata da abincinta wa ha da abincinta shanta wa ha da manta na shahi wa jirgin inda ha fakihatin shita fi sai in zo sai ya samu abinda ba a samu lokacin bazara sai ga hunturu sai ya same shi inda take wata sai fi shita yana samun ababen hunturu lokacin bazara ga su inda take abubuwan marmari kama ta ta'ala mai da Allah ce wa ka ha zakariya sai annabi zakariya alaihi salam ya rini maryam بالربع والمد مع تخفيف الفاء فائل للجمهور وشدها حمزة وكسائي وعاصم مع قصر زكريا إلا ابن عياش شيكا مده منصوبا مقبولا ضمها إليه شيء النبي زكريا ياتانا مريم زوا غري كلما دخل عليها زكريا المهرابا koyo shi annabi abin nan zakariya ya shiga a wurin da ake sallah kusurwa masallaci al-ghurfatu wuri asharahul majalisi shine wurin da yake daukaka na masallaci domin nan liman ka tsayawa oh kullu mawdu'in mushrifan alim duk inda yake bagire na abin nan wanda ake nekuwa madawaki oh huna yi muqaddal masjid wato nan gaba masallaci ke lalle annahu asharahul mawdu' domin shine bagire mai daukaka min husun mai don haka an ka ce mihrab li muharabati shaytan fi domin ana yakin shaytan ciki lokacin da ya shiga ko yaushe ya shiga shi annabi zakariya waje da rizkan inda ha sai ya samu ci maka gunta bai kyale ta ba kala ya maryam yace ya ki wannan mai bautar Allah kala suyudi imamu suyudi shugaban malaman tafsiri ya ce fi Kabiri, laysa ƙur'ani qur'ani ismu imra'atin illa maryam duk qur'ani gaba ɗaya ba suna wata mata bayyane ba maryam ba yukarrir ismaha qur'ani ya maimaita sunan maryam fi nahwa 30 mawdi'an wuri 30 tasrihan bayyane li ubudiyyati dan zamanta mai bautar Allah Allah fi hiya ma'ana wanda yake shine ma'ana tai maryam mai bautar Allah wagga magana imamu suyuɗi ya yi taraddan don a yi rabbi ala nasara akan nasara an na hala ha'ulu fiya sun kace wai tana da wato zama tana da cancanta zama ilahu inta wannan ƙarya su kai zakariya ya ce an na laki haza ya ke maryam shi ina ki samu wannan abu aina laki hazar wannan arziki shi gayar awani ba wakacinsa ba wal abwabu kuma ga kohi mugu da katan kubli balle a ce ke tana ki ki samu wani wuri mugu da katan alaiki to maryam dama ta hada ba zakariya ta ce daga Allah ta samu wagga magana huwa dalilun ala jawazi karamatul awliya karamatul lil awliya wannan shine hujja da dalili cewa waliyan Allah suna da karama awo lil ya karamatun la tunkaw summa du'a wa nafuhu mu'assab mm qalat maryam tace wahe sangewa tana ya karama huwa min indillahi wannan abin da ka gani na ci maka daga Allah yake zo ya tini bihi Allah na zo min da shi min aljannati daga aljanna a maryam ta ci abincin aljanna da duniya kila an ce ga wani abin nan tafsiri lam tumra yan qatu da dai tun haihuwa ta basha nono ba ina aka cewa wa ina jaririn da an kawo basha mama ba maryam ba sha nono ba mm a ai da haihuwa ta an haka ta shi ko sa cikin abin nan daki ya ruhe kuma an kare koha bakwai in ya zo ka mata abinci sai iske wani abinci inda take kuma da haihuwar taron nan sai ta yi girman yaron da shekar guda <laughs> maryam ta ce inna allaha yarzuqu man sha'u kuma Allah yana ta wanda ya su da gairi samun arziki babu lissahi, Allah zai ba wa. a mutum ya yi ta kallo amma bai iya lisa wannan abubuwan da Allah ya ba su min kalami ha wannan magana tana au min kalami hita ala. Ah, inna Allah yarzuqu man sha bi ghairi hisabi magana ta tafi ko magana Allah bi ta taqdirin babu gwargwado da kasarati din yawa ne au bi kasarati istiqaqi ko ko da yawan cancanta tafaddulan bihi Allah ya yi alkhairi to kun ga ashe kenan idan mutum yana zaton abu bai samuwa sai ga gahi ya samu to shi ma sai tar hannu ne ko ba haka ba ko wani ka shakkun bari eh, ina so in tambayi wani abu kaza sai ya ce wani bai shi sai wani to roƙa sai bashi to kana ganin shi bai roƙa to balle Allah tuwa da tuwa da annabi zakariya ya ga eh, wanda duka ya bada abincin hunturu lokacin bazara ya bada abincin bazara lokacin hunturu to ya san komai yana iya to kuma shi gashi yana da bukata to ci gaba هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك fi zalikal makan wannan lokaci ko a ce makan awal wakati ko ko lokaci an bata wa yake domin makan din nan ma wakati na ba wannan gire ba lamma ra'a zakariya zalika lokacin da annabi zakariya ya ga wannan al'ajabi wa alima yasa annal qadira lalle wanda adda iko alal ityani bi shay'i bisa ga zakwa da abu fi gairi hinihi ba wakacinsa ba qadirun ala itiyani bil waladi hina da ikon zakuwa da ɗa alal kibari bayan an tsufa ko ba haka ba sun ya bambanci wanda ya bada abu ba lokacinsa ba to ko shi komi tsuha ne Allah na iya bashi haihuwa annabi zakariya da yaga haka yake to bari ka gani hmm. wa kana qad sanna yayi shekaru masu yawa wan ƙara da ahalu baiti ku mutanen gida duk sun ƙari ya ce to ba ni zama hakan ga tunda na gane Allah na ba da abuwa lokacin ba lokacin sa ba da a zakariya ibn uzni bin muslim bin saduq min aulari suleiman zakariya dan uz dan muslim shi ko muslim dan saduq daga ƴaƴan suleiman bin dawud alaihi salam zakariya ya roƙi rabbahu ubangijinsa yaushe na roƙi Allah lamma da kallal mihraba lokacin da ya kusurwa sallah kusurwa ne salatu don sallah sai jawhi layl lokacin da ya shiga masallaci ya nan wani zaman liman tsakiyar dare to sai mai da gaban sa abin na wajen alƙibla qala rabbi habli min ladunka yace Allah ka bani daga gare ka ni ka daga gunka zurriyatan ɗayyibatan ka bani zurriya wadda a tsabtatatta waladan salihan ɗa mai tsalki kama wahabata mai da kabba suwa li hannatu ga hannatu wa zurriyat tudraqu ala alwahidi wal jam zurriya ana iya ana iya idlakin ta akan guda ana iya idlakin ta akan mai yawa ita zurriya wa zakar wal unsa ana iya idlakin zurriya ga namiji da mace wa'annasa ya kuma yazo da shi mu'annasi ɗayi batan litani salamtu zurriyati domin lafzi na zurriya na innaka sami'ul addu'a Allah kai ne mai jin addu'a wanda ya roke ka bahu kuma kana amsa mishi to Allah gani na kawo kaina ina roƙonka bani zurriya alkakakka yana addu'a yana gamawa to dama shi zakariya mutumin Allah na to ci gaba wa alaikum salam aha baka ji ba baka ji ba an ce zuriya ta in qararat ya haihu zuriya kuma Allah ya karbi abin sa hmm, to mu zo فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة sai mala'ika jibril ta ai man huwa min jinsihim jibrilu alaihi salam wa qara'a hamzatu wa kisa'i nadehu bil imalati wa tafsiri ko wana dahu eh imala huwa qa'imu yana tsaye yusalli fil mihrab yana salla wal liman anna ai bi anna allaha shiwa ubangiji ولمن عامر وحمزة بالكسر بتقرير القول إن الله يبشرك الله هنا مك بشارة مثقلا للجمهور ومخففا لحمزة وكفائي الله نما بشارة بيهيا da ɗa mai suna ya haya an ba da ɗa kuma an ambata mai suna ismu ajami al arabi muni asaru li ta'rifi an hana mai sarrafa dan zama ne mu'arrafi wa wazn fi'il kuma yana da ma'aunin fi'il ya haya musaddiqan bi kalimatin kuma shi annabi haya mai gasgasawa na da annabi Isa kalma ka ina min Allah ai bi Isa wato farkon wanda ya imani da annabi Isa annabi haya yana gasgasa annahu ruhullah ya ce ruhin ubangiji na sumiya kalimatan annahu khuliqa bi kalimati kun don haka an kace mai kalimatan wa kana yahya awwalu man amana bi isa shi ga nan annabi yahya shine farko wanda ya imani da annabi isa wa yahya akbaru minhu kuma annabi yahya girma annabi isa bin sai ta ashurun da wata shidda kaga roƙon da yayi maryam na ya karama amma maryam ta haihu tana shekara 16 to sannan ko da an kayi annabi isa alaihi ko da an ka abin nan an kayi annabi yahaya to kana ayi annabi isa da wata shidda wa sayyidan fil ilmi kuma annabi yahaya na wajen gihin ilmi wal ibadatu da ibada wal war'i da tsantsini wal hilmi da jimiri ko ina sayyidina waɗannan bayan Allah sun kwashi kayansu to ga wata lam ya amal sayyatan qaddu da dai bai taɓa aikata lahi ba radda shiki kwarai bai ta laifi ba Allah bai bari Allah rabu wala hamma ha bai taba ne shi ba kai waka suran kuma ya kai karshe ga zama da tsake shi man inafsi a cikin hada kansa ana shawa ta gaban shawoyi bai taba shawa ba bai taba taba taba mai ba wal malahi bai taba jin kayan abin nan ba shagaltuwa ba kai kare da karo marra bisbiyanin ya shuɗe ga yara wa huwa sabiyu shi ma yana yaro fa da auhu lillahi sun kace to mai wargi fa qala ma lillahi hulqitu ba don wargi an kalitan ba eh gore ji yau ce suna yaro na wasa sun kace to mai wasa yace ba don shi an kalite ni ba ha'in da ilimi ne eh, eh, ma a nisa ya ma'a ƙunuta hinna, ya kare kai ne ga mata yana da kuma ikon zo musu la a to ga wata kuma wani biyan min salihin yana cikin annabi na kuma yana cikin mutanen kwarai wasu lahu bin nasibil fatin sibantawa na gare shi da nasba wadda an mafificiya ba da sana'a alai bayan yabo gare bi hasabin zahiri abinda abin a bayani qala قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء to كله wato yana da bukata amma kuma abin da sha gani babba na gare in an ce za a ba sai ga ashe ni ana iya bani abin nan kuma yana son abin fa liba lokacin da ya ga abin da ka faruwa ga Maryam ya roki Allah to lokacin da an kashe ya ce mai a bashi abin kuma ga ya da yana mamaki ala rabbi yace ubangiji an anna yakunu li gulamun ta qaqa yawo zai zamo garan wa qad balagani al-kibr al-hali tsuwa ya kai min karshe ya kai matuƙa na kai matuka tsuwa istibada min haythu al-adati ga al'ada dotti wanda ya zama hari ba a haihuwa da shi wal mu an kayfiyati hudusihi da kuma istiwami ma'ana daga haƙiƙanin yadda abin zai faru nisa yake mamakin haka iska na lahu tis'u tis'una aw mi'atu wa 20 sanatan domin an ce yana da shekara 99 a ko kuma shekara 120 su sun kai shahara wal wata tsuna mata tana shekara 98 shi da shekara 120 mata ta da shekara 98 an kace za su haihu to kaka yaro zai samu waɗanga harimaini wa mura'ati aqirun kuma ga matata bakarariya ta la ɗaya dai ta haihu ba qala kadhalika Allah ya'lamu ma yasha sai dai ba ka roƙa ba to tun da ka roƙa iyalin gidanka sun ƙare mata ka gata wannan da hake arme ita ba taɓa haihuwa ba to mu dai mun riga mun kaddara za mu baka da kuma Allah na aikata abin da su kuma shi ya gani domin ya iske abincin bazara lokacin dari ya iske abincin dari lokacin bazara kuma ga koyi kubule guda bakwai kuma shi ya samu su dan makubli ba wanda ya bude sai shi eh to tunda Allah na iya haka to yana baka da ala hazi sifa bisa ga wannan sifa za a insha wani da kwarar da ɗa min sheikhin fanin wa ajuzun aqir daga nasibe wanda ya ƙari da tsohuwa wadda aba karariya faka zalika Allah mubtara'un wa habaru wa habaru wal jumlatu bayanin lima qablahu aw zalika habarun mubtada mahzufa ai al-amru kadhalika wallahu ila akhirih bayan wani izhari hazir kudura don Allah ya bayyana da wannan iko al'azima babba alhamahu Allah cusa alhamahu Allah Allah cusa mai afsu'ala tambaya ni jaba bi hadon amsa mishi wa inna ma qala huna yaf'alu nan Allah ya ce yaf'alu wa fi ma yati ya khaluqu li'anna zakariya domin zakariya udiya an bashi annadir abin da yake da wuya annabi zakariya an ba shi nadir ana samun dotti da shi haihuwa yana shekara 120 yana yiwa amma dai da wuya ko ba haka ba wa maryamu khariq an ba ita ko maryamu khariq al'ada abuna wanda bai taba faruwa ba kaminta ko bai faru bayanta mace ta haihu babu miji an taɓa haka nan to don haka shi an ba shi nadiri ita an ba ta kari kul'adisi abin ke yasa a al'ada walan ma ta su lokacin da rai ta yi bege ila sur'atul mubashshir bihi bisa ga gaggawa a bashi abinda da an kai mai bushara da shi abin gada Allah ce za a ba to yana son a ba shi don yana da bukata qala قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال ربي يتي يا أبنجي اجعل لي آية كسنيا من وتعلامة wadda zan gani ala hamli imra'ati bisa ga cikin matata Li'asta asta qabila hu don in dun hware shi bi shukuri da godiya qala ayatuka alayhi abinda ayaka abinda alamaka akai na cewa matarka fa ta shiga wani hali Allah tukalliman nasa ya zama ga ka amma ba ka magana da mutane tamni kana kiyuwa min kalamin magana da su bihi la ya zikir la sabanin zikirin Allah wannan shi alama cikin matakka ba illa ba ce kai abba ka magana da su ba ka magana da suwa amma saɓanin zikirin Allah isafan liɗa libika domin a yi ma gudunmuwa ga abin da an neman ka wannan zai kasance gare ka ta ayyamin kwanuka uku kwanuka uku abin zai kasance gare ka bi layali ha da daranta kuma sauyan daidai ba abin da hake illa ramzan sai nuni isharatan nuni biyadin da hannu aura asin kokai wa azluhu at-taharru shi da tushensa wal istisna'u munqadi'un wa qila muttasilun illa da أو إلا رمزا والمراد بالكلام ما دل ma على ala ala لك يقول da ke gwadi abin a cikin zuciyarka saboda haka ta zikirin ubangijinka ka ambaci ubangijinka kasiran da yawa fi tilkal ayyami a cikin waɗannan kwanuka takidan lima qablahu domin karawawa ga abin da a gabaninsa bayyana wanda an bayyana wa lil garadi ga abin da a bukata minu gare shi wasabbih kai tasbihi bil ashi yammaci min zawal ila layl daga lokacin da rana ta gwabta zuwa dare wal ibkar da lokacin asuba min al fajr daga keto alfijri ila buha zuwa ga hantsi ma asharahu al awqat dan waɗanga lokuta su ne mahi ɗaukar lokuta wa aqrabu ila al-ijabati kuma sun yi kusa ga atamka addu'a wato bayan rana ta yi zawali yammaci ya yi zuwa dare ko kuma bayan an sallaci asuba alhijir ya keto har zuwa sallar buha sallar hazi a waɗannan halaye in mutum ya roƙi ubangiji Allah na karɓawa au bara an kulli bi faidi ko koko ana nuhin dukkanin lokuta an kai ibara da suwa gehen gado amma ana nuhin dukkanin lokuta sun kamface su don haka wannan aiki shi Allah ya ba annabi zakariya to ci gaba وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واذكر كما أنبتا أي al'amari irin wannan Allah na ba mutum ba sai ya tsaya yana wani roƙo ba Allah na baya shi don ka ambata izqalatil mala'ikatu lokacin da mala'ika jibril ta ce ya maryam mala'ika jibril ya magana da maryam ha shafahan ta yi magana da ita lebu da lebu inna allaha ki Allah ya zaɓe ki awwalan farko dai Allah ya zaɓe ki bil kabuli da karɓa Allah ya karɓe ki matsayar mai bauta mai a cikin masallaci walam ya ƙabar unsa ta qablaha bai taɓa karɓo wata mace ba ga waɗanda an ba tsaron masallaci in ba maryam ba wannan zaɓi na na Allah ba wani abu na ba wabin rizki kuma Allah ya zaɓe ki da baki ci maka ne indihi da gunsa abincinsa da abincin maryam daga fadar Allah yake zakwa zuwa ga abin abinta igina'an anil kasabi ba sai ke take nemo ba to wannan kaga rashin mutuwa da rashin shiga wani masauki na daban shi ta zama aljanna domin abincin da aka kawo mata daga aljanna aka kawo shi saboda haka ke maryam Allah ya yi miki wannan abubuwa ga kuma wani wa haraki Allah ya tsalkake ki min masisin rijali ga taɓin maza wa nisa Allah ya tsalkake barin kazanta irin ta mata wa yahudi Allah ya tsare ki da ƙazafin yahudiyawa don yahudu sun tashi ko kaka sai sun nakasa ta ba yahudu ya babu kyawu duk ɗaƙi imna ha Allah ya mata wannan kariya da sa ɗanta ya zama hulci ya an ce mata maryamu ina ki samu ɗa sai ce ku tambayi shi an tambaya sai ce shi ba wani Allah na kuma yana shaida musu shi Allah ya ba shi littafi kuma Allah ya sanya ni ba annabi don haka kowa ja jiki ne dan Maryamu kenan faki Allah ya zaɓe ki saniyan na biyu bi irsalil mala'ikati ilayki Allah ya aiko miki mala'ika ba a samu matar da an kawa haka ba in baki ba magana ba baka da baka wa ida waladi min gairi abin Allah ya baki da ba tare da uba ba Allah ya farfarce ki ya zaɓe ki ala lisa'il alami da bisa ga matan talikai gaba ɗai amma ahli zamani mutanen zamanin ki maluma wasu yi itibaki duk duniya babu mata irin maryam wafin nisa'i maryamun fazzaha cikin mata waɗanda sun kai su ba gaya to maryamu daga gare ta sannan fadima daga gare ta sannan hamdatu siddiq sannan sai da aisha wanda ɗaya babban albarka kawa ƙazai Allah ɗaya musu albarka don haka Allah ya zaɓe ki sai Allah ya ce mata يا مريم قنتي لربك lokacin da aka kai ta sadana suka rika ta tana nan cikin masallaci ba ta komi illa hidima tai sai Allah ya mata wahayi mala'ika jibril alaihi salam ya faɗa mata cewa ya Maryam. ya ke boyar Allah mai bautar Allah hukunuti lirabiki ki doge da bauta ma ubangijin ki keji a di'i ki mai da'a wazuri ki sallah ma'ana ki sajada warka'i ki sallah ma'ana ki ruku'i ma'arraki in ta da masu sallah don haka maryam tun umarnin da an kai mata an yi mata umarnin da sallar jami'i ta shigo a yi sallah da ita a yi sallima al-musallina umarar Rabbi salati an umarce ta da sallah ma'al al-jama'ati tare da jama'a mubalagatan fil muhafazati domin kai matuka akan tsatsarewa alaiha akan sallah aure muradi bin ruku'i ko ko abinda ake muradi da ruku'i al-khushu wato kankan da kai jin tsoron Allah wannan shine abinda an kawa Maryam magana akan sa wazudi ki sajada warka'i ki ruku'i ma'arraki inta da masu ruku'i ma'ana salli al musallin yi sallah ta da masu sallah wannan shine an kawo maryam umurni zalika zalika min anba'il وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقوم مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يا ya kai محمد Muhammadu الله عليه وسلم wannan bayani da an kai na zakariya da bayanin maryam da an kai ba kana an kai amma ga haka to kana faɗi ne tiryan tiryan a wanda an ka shirya abin ka tare da shi zalikal maskuru min qissati hannatu wannan abin an bato na kissa hannatu Bintu faqudi uwar maryam wa zakariya da kissar zakariya wa maryam da kissar maryam min an ba yana daga cikin labarurukan abin da ya faku gare ka baka na an kaji allati la tu'raf illa bi wahayin abinda ba a iya gane shi ba ya sani nai sai da wahayi nuhihi mun kai wahayinsa ilaika zuwa gare ka ai mutum ya san kai ba wasa bane wa ma kunta ladaihim baka zan tare da su ba iz yulquna lokacin da suke kada aqlamuhu alqalumun allati yaktubuna biha tawrata waɗanda suke rubutun a taura filma'i cikin ruwa wato lokacin da aka ce uwan maryam ta kawo ta ta ce kuma hazihin nazira na riƙar da ku wannan 'yan alwashi wadda nace ina haifa zan kawo don ta hidima ɗaki to gata da na zaci namiji na ashe mace ta to amma dai gata tun na riga na faɗa waka wa waka amsa akai yi gwagwarmaya zakariya yace a a duk kuma wata rigima ni ya kamata don ƙauna uwata na wurina ko ba haka ba sai suka ce suna da jayayya to mi ajaya suka ce babu bari ka keɓanta da ita sai an yi ƙuri'a ƙuri'a a kan mi sun ce a sai muna daga alƙaluman da muke rubutun a taura da su to a sai mu jiho alƙaluman ga cikin ruwa bisa ga albarkar daga alƙaluman ga to mu roƙi Allah Allah ya tabbatar da alƙalamin wanda zai ba renon Maryam alƙalami ne kada ruwa su guda na shi tsaya nan tsaye bisa ga albarkar da aga waɗanda alƙaluma na rubutu a taura aka yi itibaki su da su 27 to don haka wannan al'amarin shawarar da an kai da wannan ƙuri'ar da an kace an kai kai annabi Muhammad ba ai ba kanan ko da an kai wanga abu ba kanan iz yulquna lokacin da suke kada a kalamun alƙalluman su allati na biya taurata waɗanda suke rubuta a taura da su sun ka jefa su filma a cikin ruwa tabarukan don neman albarka li zahara lahum don ya bayyana gare su ayyuhum yakfulu maryam wani na za a ba maryam ta zanga hannu na yarire ta ta ƙarirar likaunihi wahaya wannan tabbatarwa na kasancewa wanga abin da an ka ba annai muhammadu wanda ake aiko mai wayi na ala sabili hakumi. an yi wannan bisa godaben wato janci kushe da munkiri ga masu musulai izdon adamu sama'ihi li hazil waqa'i rashin ji ne ga waɗanda abubuwa masu aukuwa ma'alumin indahum sannan ne na gunsu wa aharal iyanu balle a ce ya gani ko ba haka ba bai ji ba balle ya gani falan yabka ashe kenan ba abin da ya rage abin da ya kawo sanin manzon Allah ga wanga abu illal wahayi sai wahayi don haka ana son a gwada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na aiko mai sako wa ma kunta ladaihim kai baka fanan iz yaktasimu da lokacin suke jayayya tanafusan suna baya. gwagwarbaya fi a akan renon Maryam wa inna ma arabtahu kai annabi ka san shi bil wahayi ta gihin wahayi kuma wa alaikum salam eh eh ban ji ba eh. ƙwarai ku ana tausir da albarka ba ka tausir da gangan jikin mutum to ci gaba lokaci yayi wata ƙarfi da mala'a ta fi ba ni biron ka biron alhamdulillah mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma diya utawili fi ma'ani tanzili ga malam Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a ana sanar jama'ar musulmi akwai gagarumin lamcin wanda wannan kungiya ta local ta je ga local gamman za ta gabatar da shi shidda ga wannan wata na daya ranar lahadi insha Allahu da haka wannan kungiya tana gayyata dukkan musulmi baki daya domin halarta a wannan lancin mu wannan lancin za a yi can wata ainihin watan gidan baki na ahalis sunna masaukin baki na malaman wata ainihin tafsir can gaba ga gidan tanku insha Allah can za a yi wannan lancin kuma dukkan makarantar ne mu gaba ɗaya na malja'u ana gayyatar malamansu da ɗalibansu wanda ya ji ya faɗa ma wanda bai ji ba ranar nan talancin ran lahadi dukkansu muna son mu gane su a wannan shiya muna fata Allah ka ba mu nasara a malaman malja'u da su gaba ɗaya ana gayyata su domin halarta ranar wannan lancin rannan an ɗauke musu karantawa su ta yi wurin wannan lancin Allah ya ba mu nasara eh, eh ɗalibai maza aka nuni eh, eh, ɗaliban kowace makaranta muna gayyata yanzu wannan umarni ne a eh, ranar lahadi sati mai zuwa kano a an ce lahadi yau gashi muna muna larba yan ce lahadi shi daga wata kuma na wace shi daga wata Allah ya ba mu nasara Allah kai mana gudunmuwa yanzu insha Allah wanda zai rewa da addu'a shine malam Umar Abdullahi sallu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa محمد وارحم wa ala ali Muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya rahman rahimin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ubangiji Allah ka albarkaci wannan haduwa ta mu ubangiji Allah ka samu yi hira wannan haduwa a cikin aljanna wannan abubuwan da ake karanta mana ubangiji Allah ababen da ake umurta mu da su Allah ka ba mu ikon wainin biyawa da wainin abin da aka umurce mu da shi abin da aka hane mu Allah ka ba mu ikon hani ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka sa kankawa malam da alkhairi ubangiji Allah ka ƙara haskaka masa Allah ka kyautata bayansa ubangiji Allah muna roƙonka don kudura ka don irada ka zan ɗaukaka ka ubangiji Allah a bayan gana ka da tsare akan ainihin neman kuɗin fansa gare su ubangiji Allah ka yi musu mahita ubangiji Allah ka yi musu mahita ubangiji Allah ka tserar da su wayanda suka rike su akan zalunci ubangiji Allah muna roƙonka Allah dubara na gare ka Allah ka ishe mu ka isan muna ubangiji Allah kai ne haru Allah ka nuna muna kasa wasu ubangiji Allah ka nuna muna kasa wasu duk wanda a cikin irin wannan hali ubangiji Allah kai masa mahita wanda ba su hada ba Allah ka kare su Allah ka kare mu ka kare jama'a mu sun yi gabaki daya wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah muna rukunka Allah ka kawo mana kwanciyar hankali ya zama lafiya a cikinta Allah ka dawamar da shi masu son su ga tawar gaji ko kuma neman ainihin su ga tashi hankali Allah ka wace dubararsu Allah kada ka ainihin karba musu gudwararsu ubangiji Allah kai mun muwafaka ka sada mu da alkhairinka na duniya da lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذوق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يسهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين